shirin wanda ya zama na uku a ayarin zauren VOA. Za a tashi ne a inda Malam Hassan yake jawabi a game da abin da yake ganin ita ce mafita a harkar tsaro da ya addabi kasashen Sahel, wato waɗanda suke makautaka da Nijar. Malam Bismillah. Ina son su gane waɗanda an kai agadas 'yan Nijar ne waɗanda an san aƙidar su a nan ƙasar Nijar. Ba 'yan Nijar na da sun kashe ƙasashen waje ba. Ina son mutane su san da wannan takwas. Kenan in yau an kace maka an ɗauki matsayi an ba mutane goma ko ishirin gobe ƙabila nawa garin kusan goma gari wata na ɗaukar makami ta ce sai an bata yana an bar hanyar doka an koma hanyar ra'ayin mutane ina son mutane su gane da haka nan bai kamata kana ɗan takarda a ce ka jahilci dokar ƙasar ka ba shi yiwa haka nan saboda haka waɗanda kamar yadda shi wanga ya faɗi ba a Nijar ga duk wanda san kudin tsarin mulkin Nijar saboda ƙyan Nijar ne a ƙasashen waje suna yin ta'addanci kuma a ce a yanzu a a ba su wata kota saboda da wani matsayi sun yi kowa ne yadda dokar ƙasa ta ce ka cika ka'ida ka sai in soja za a ɗauke ka sai kai kunkuri in ka samu a ɗauke ka in polis ne a ɗauke ka haka take kuma haka muka faɗa musu gaban ƙasa kuma haka za a yi shi dan mutane su ɗiba wannan tunani cikin kansu na dibin wai ka ɗauki makami ne dan a ba kabila ka makami jamin ba za ta yi ba wancan da an kai shi na agadar din mun gaya muku su sun waɗi hujjar su ana hidda arziki an danne su sun ka ɗauki makamin ne an ka ce to gashi shi ma kan shi waɗansu sai da ma faston sun kai akwai shaida da komi ba su ma sa mutanen su ba sai shi shi an kai kenan kada mutane su sa shi cikin kansu ina son kenne da su gane a kabila guda ce al'umma guda ta Niger an kace mun fasara kalmar Niger ba ta da halaka da addinin dukkan wanda a cikin ƙasar ga ba ta da halaka da kabilar kowa ba ta da halaka da cewa kai dan gidanku an ka hidda sunan nan kenan shine an ka ce ta na bi sha'biyati jamhuriyatin Niger sunan Niger yara ta bi ta kabilar Niger gaba ɗaya su duka ba ka isa ka ce wani wa wani ba idan ina son mutane su san da wannan da sunan Nijar ne ake tahiya ba da sunan kabila ba ko da sauransu kabilancin da an ka kawo shi ƴan takarda sun ka kawo shi ba bahaushe take san fursa in ba haushe ya ɗauki makami kamar yadda waɗansu ƙabilu gari ni na goyi baya a kashe shi saboda ba hujja ba ce ba dalili ba ya zo da an ka zo an ka yi shiga shina a Najeriya abin da aka yi da kai na nikire sha Abubakar Gumi ce matsayin ka na malami babu doka ta addini ko ta ƙasa da ƙasa da ta ce ana sulhu da barawo babu ita a duniya in kuma akwai ta ka faɗa mana barawo ba a sulhu da shi wanda ake sulhu da shi in an ce ma yaƙi tsakanin sarauta da sarauta ko tsakanin ƙasa da ƙasa ko tsakanin ƙabila da ƙabila amma waɗanga bandi ne ba a sulhu da su mm, to alhamdulillah mun gode da duka wato abubuwan da mutane suka faɗa suka waye mana da kanu. Alhaji Aliyu ni abin da zan fara da shi shine wato tubali na ƙasa ta mu ta Nijar. Misali ni da ka gani nan mahaifiyata ba Hausa ce, ubana ba Abzini ne, ‘ya'yana ba su da kabila don saboda bahillata nake arme. Ka gane ko? To wato tubalin ƙasar mu kenan. Duk wani bambanci da wani saɓani da zo kamar wadda wato malam ya faɗa ne. 'yan takarda ne 'yan ma'aikata ma'aikata su suka kawo saɓani cikin ƙasar ga tamu ma'aikata suka kai su zo cikin aikinsu a ƙauye su ishe gari na zabar mako na hausa suna zamani lafiyar sulumi sai su ka tallafi ga wancan gari na zabar mako na hausa sai su kyale wancan hilani ko buza su yi gaba wannan abubuwa wannan hushin shi ne ya tattaru ya yi tsanani ya kawo abin da muke ciki a halin yanzu inda duk kaji an ce akwai hada tsakanin makiyaya da manoma to ba ba wani bane iyaka shi kenan mugun aiki ne na gwamnati na ma'aikatan gwamnati ai yau idan gwamnati ta shirya da wa'annan wanda suka yi hushi kin ai ba sai an kai sozawa ba ai ba mu bukatar soza iyakanmu da mali wallahi idan aka kiyaye aka yi adalci ga wannan kabiloli na fulani da na buzaye da ke iyakan mali sun ishi su kare kasar Nijar dan saboda eh, dan ta'addan wanda ya zo a um, alwalid da ya fara kun sabin da fara da shi sai da ya juya kan fulani ya ɗauki mata hudu a cikin fulani sannan ya tafi da su sannan yan fulani na wannan yankin na na na bani bangu suka bi shi don haka abu ne mai sauki mu amince da matsalar da take ba dole sai mun tahi muna muna bin turawa bisa ga sunan da sun ka zana matsalan ba suna wannan matsalan kabilanci ne tsakanin fulani makiyaya da buzaye da ƴan uwansu zabarmawa a zamanar da su abinda Jalle ya masu yi musu talfon daga nan ya mai a kira su ƴaƴan duka wannan kabilu a zamanar da su su bar ciwaciwa da wanga al'amari to eh, alhamdulillah a gurguje to ba shi a gurguje da Allah kawo da ni kawo harkan zake sa soje na yara na'am da muka yi 2011 Mm. ba mu ce ita ba akwai ba mu ce su ɗauke su muka ce ya gwamnati samu inda ta su gwamnati ya kasa sa su ga inda suka tai wannan sai in precision kill full le mu ba mu tabuta yaran da lokacin nan ba ta yan da ne ba kuma ko harakan ɗaukar soja mun san wanda ake cikin a cikin zone kin television far le control du député ba mu ce ba dole a sa su amma mu ce gwamnati ga sunan yaran kan na Niger ne ce inda ran nan an doke su an sa su an aiki da yau tashin kan bai zo wajen mu on n'a jamais dit bamu mu tabbata ni ina cikin wanda buca ban yarda ba a ce wani integration wani abu bamu kawo shi ba hmm. amma mun ce dole ne in yara sun yi sun dawo da kayan aikin ka kai ne gwamnati ka sa tun da ba su dauke su ba ina su tayo hmm. wanda ya ce yana da yana so ya aiki su ina ya tayi da su da nan ranar inda gwamnati ya aiki yaran ga an sa su an maida su dajin wanda dafte ya ce ina ga ya kare ya kamata ce yaran daji wannan a dauke su dole ne su aikin iko kenan ɗaukar soja wannan ina ganin tilas ne a ce sai yin obligation pour un tutel citoyen tutel les communautés su shiga cikin aikin soja haka nan ne bara shi ne sauyin ka wallahi ba mu ce a dole ba amma mun ce gwamnati ga sunan ba su yi aikin su ba ko a su ne suka da muka zawo da aka kawo su gwamnati yace za mu ba su za mu sa su muka dawo nan yamai suka kira mu ciki ce mutum arba'in suka kawo bindigogi mm. suka ce mutum goma za mu dauka muku muka ce ba duwa ma muka ba da biyar biyar da department da ba suka ce mutu uku da ba suka ce mutum biyu da ba aka ce mutum guda shine nike na su in kwata zan ko a'a to ko baka gane ba abu ga gwamnati ce zai dauka to wannan mu ba lahimu ne ba a'a in kun kawo wannan magana kenan kun kawo kun kawo magana inda bai kamata ba a'a ba batun ba kabila ne ba ifo bien comprendre une situation qui est là ba ba ba lokacin da an kai na buzaye kabila ce da an Kaɗai il faut pas dévier le débat. Abun ah, da nike ba wannan nike ba. ne abun da doka da Ne wane ne? Eh, a kiyaye. Eh, a kiyaye muna da ah, Tunda malam malam tunda gwamnati ya fara shi, ya fara shi wani wuri. In ka shi wani wuri ba laihi ne ba. A'a, shi ne nika mu 2011 wanda ke magana ka gane mu ba mu ce dole ba ina ga ikon su ne shi dipte na nan ba a ce dole ba mun ce ga su ne yara akwai abu da kuka yi dama da su su suka ce za mu ɗauke su to shi eh, ke nan kun ce za ku ɗauka ba ku ɗauka wa da lehi esko mu ne muka ce ku ɗauke su ok sai eh, aussi simple que iko il faut il faut me comprendre bien ba mu ce ba ba mu ce ba malam gwamnati ya ɗauki niyya kun bai yi ba Voilà la précision qu'il faut faire. To madalla, to To ya kamata mu eh, ja burki a nan. Jama'a mun gode kwarai da gaske. Daman kamar yadda na ga muku tun farko dole a samu sabanin ra'ayoyi game da alamura din nan. Kuma wannan halayya ce ta bil'adama. A cikin gidajenmu ma mun samu samu gardandami tsakanin mu ya mu da iyalanmu da sauranmu kan yadda abubuwa ya kamata su gudana. su wannan ba wani abin mamaki ba ne ai sai an zauna ma an fito da abin da ke ciki tukuna sannan za a samu makamar fahimtar ina wace alƙibla ya kamata a ɗauka da wannan nake son yi mana godiya gaskiya eh, na ji daɗin wannan doguwar zama da muka yi don da mun ce awa ɗaya za mu yi gashi mun awa uku muna tattaunawa wannan ya nuna yadda mutane suka damu da wannan al'amari na haraka tsaron nan kuma in abun wanda abin ya shafa ne su zauna su saurari kuma wallahi ni in ga muku kun birge ni saboda masaniyan ku game da abubuwan nan da abin da yake janyo su da masu yin su da dalilin yin su da sarsalan su da tarihin su da kuma maganin su so shi ne muke cewa da hukuma za ta zauna ta saurari jama'a shugaban kasa ko hakimi ko sarki bai iya tare mutanen gari baki ɗaya amma ta hanyar kafofin da labarai yanzu aka zauna aka sa mishi wannan maganganu da aka yi ɗakin nan yau ɗai kaɗai aka ɗauki shawarwarin nan na ƙarshe da kuka bayar ɗin za a samu alheri insha Allah muna amurka a madadin sashen hausa muna godiya matukan gaske da kuka ɗauki lokaci kullum muka zo muka gayyato ku za ku zo kuma gaskiya mun gode kwarai da gaske kuma muna fatar an samu bayanan da ya gamsa da mu ni dai gaskiya na ilmantu daga cikin abubuwan da jirgin da cewa dan jarida ne akan ɗauka yan jarida sun san komai ba haka ba ne kullum ka zauna da jama'a sai ka ilmantu da wani abu wallahi na ilmantu da abubuwa da yawa so da haka muka zo ƙarshen wannan muhara yanzu akwai abubuwa guda biyu da zamu yi da ya rage kafin mu wace azhar ta yi na farko dai akwai yan tarkacen yan tsarabobi ne ba wani abu ne dai mai sunan voice of america dai kowa dai ya samu dan abin da ya da shi na gida sannan abu na ƙarshe shine za taru baki ɗaya mu ɗauki hoto a bayan wannan alamar ta gidan saboda mu san mu ajiye don tarihi mu ce rana kaza mun taru a birnin yamai a wannan ofishi na sashen hausa na murya amurka saboda haka ya zama tarihi akwai akwai mutuwa allah sa mana hannu ya sa mana karshen wannan tashi tashi hankulan ya haɗa kawunan mu ya ƙarfafa zumuncin da ke tsakanin mu da junan mu to da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu da waɗannan jawaban shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sakkwato wanda shine ya jagoranci zaman zauren anniyame ta ƙasar nijar muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda ya tattaunawa da ba da shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a ƙasashen Sahel. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, Yusuf Abdullahi da sule mumini Barma. da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, sai wani makon idan Allah ya kai mu, mu huta lafiya.